Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da wani lokaci Abdulaziz Adili Toro ne tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata biyu ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ci abin da muke tafe da shi ga Ibrahim da kanun labarai. To Abdulaziz hukumomi a Najeriya sun ce an sako ɗaruruwan ɗalibai 'yan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a ƙauyen Jangebe da ke sashen arewacin ƙasar. Mambobin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya za su gana yau dinnan talata don tattaunawa kan taɓarɓarewar harkokin siyasa a ƙasar Myanmar. Sannan ƙungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders yau dinnan talata ta ce ta shigar da ƙara a ƙasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar saudiya biyar kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa an sako ɗaliban matan sakandaren jan gebe su 279 da aka sace su a jihar zamfara a makon da ya gabata tura na kula an anka yarinya ta wanda an ka ɗauko jikan ya ta farida lawali da ya ɗana na farko tana ciki daga makarantar jan gebe wadda an ka ɗauko waɗanda mun kuka yi al'amari ba mu cewa komi sai dai mu ce mun bar mu Allah za ku ji cewa dakarun sojan jamhuriyar Nijar sun kama wani dan takara da ake zargi da yin kalamai da ba su dace ba. 'Yan siyasan dan Allah su shirya a tsaya a tattauna ai ba da wata ƙasa suke duka 'yan Nijar ne a tattauna mu ba mu son mu ga an kai su an dinkime su ba shari'a a bari shari'a ta yi kuma ta gaugauta ta yi bincikanta in ba su yi ba kuma kuma doka ta gaugauta ta saki su. kamar kowace ranar talata muhammad hafiz babale zai shigo da shirin noma tushen arziki za mu kuma karantu wasu daga cikin saƙonin da kuka aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare ga labaran jami'an tsaro a najeriya sun ce 'yan bindiga sun sako ɗaruruwan ɗalibai 'yan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a sashen arewacin ƙasar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara abu yaro ya turo da saƙon twitter mai cewa 'yan makaranta 279 din na cikin farin ciki da ƙoshin lafiya yaro ya ce matakan sulhun da gwamnatin zamfara ke ɗaukawa da 'yan bindigar na daga cikin dalilan sako 'yan matan ya ce daga bisani za a yi ƙarin bayani ba a tabbatar ko shin sakin yaran ya biyo bayan biyan wasu kuɗin fansa ba tun asali 'yan mata 317 hukumomi suka ce an sace a samaman da aka kai makarantar sakandaren 'yan mata ta ƙauyen jangebe ranar jama'a to amma gwamnan jihar zamfara bello matawalle ya ce adadin ɗalibai 'yan mata da aka sace ɗin 279 ne ba a bayyana dalilin kuskuren adadin ba najeriya dai na shan fama da sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa a 'yan shekarun nan Mambobin kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya ASEAN a takaice za su gana yau dinnan talata don tattaunawa kan taɓarɓarewar siyasa a ƙasar Myanmar. Ministocin ƙasashen da ke wakiltar kowace daga cikin ƙasashe goma mambobin ƙungiyar da suka hada da Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da Vietnam za su tattauna ta kafar bidiyon yanar gizo da takwaran aikinsu na ƙasar Myanmar mamba a ƙungiyar. ministan harkokin wajen singapore vivian balakrishnan ya gaya ma 'yan majalisar dokoki jiya litini cewa kungiyar ta asen ta yi imanin cewa halin da ake ciki a myanmar na iya mummunan tasiri a yankin amma ya nuna kwarin gwiwar cewa kungiyar na iya nasarar maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders RWB a takaice yau dinnan talata ta ce ta shigar da ƙara a ƙasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin Saudiya biyar ciki har da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman tana zargin su da laifin cin zarafin bal'adama. Kungiyar mai fafutukar tabbatar da 'yancin 'yan jarida ta ce a karar da ta shigar ta zayyana yadda ake yawan kuntata ma 'yan jarida a Saudiyar. inda ta yi nuni da ɗaurin 'yan jarida wajen 34 da kuma kisar Jamal Khashoggi. Wannan ya biyo bayan sakin wasu bayanan sirri da aka yi a makon jiya a Amurka da ke nuna cewa yarima mai jiran gadon ne ya bayar da umarnin kashe Khashoggi a karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke Turkiya. An jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaba da labaran duniya kashi na biyu. Bar mu fara da rahotanninmu daga Najeriya inda aka samu rahotannin cewa 'yan bindiga sun sako 'yan mata su 279 da aka sace su a jihar Zamfara. Wakilin murya Amurka Sani Shu'aibu Malamfashi ya aiko mana da karin bayani. Tunda da asibahin farko ne aka kawo ɗaliban zuwa fadar gwamnati inda aka saukar da su a cikin wasu sabbin gine-gine masu ƙayatarwa. Gwamnan jihar Bello Matawallan Maradin wanda ke cikin fadar gwamnatin tun cikin dare yana zaman jiran isowarsu ya bayyana adadin ɗaliban da aka kawo da cewa. 279. Kana kuma yi bayani game da hanyoyin da suka bi wajen ceto waɗannan yara. mun bi hanyar da muka bi ta sulhu da zaman lafiya wanda suka da zaman lafiya muka yi amfani da su su ne suka ta suka biɗi waɗancan mutane suka nemi alfarma gare su aka sako mana su jin wannan bayani nashi ya sanya na yi kokarin jin ta bakin shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar gwamnonin jihohin arewa right honorable aminu bello musari na jihar katsina don jin bayanin matsayar da suka cimma a dangane da tsaron lafiya da dukiyar al'ummomin jihohinsu. Maganar tsaro ita tafi ɗaukar dogon lokaci domin ita ta shafi dukkan wannan al'amura da ake fama da su. Babban abin da muka tattauna kenan ko muka samu matsaya domin shugaban ƙasa ya turo da chief of staff nashi shugaban 'yan sandan ciki dss ya zo da shugaban 'yan sandan najeriya da kuma minista mai watsa labarai sun ɗauki halin da ake ciki kuma da matakan da za a ɗauka wajen maganin wannan fitina. Magana tattaunawa ko mara salo ka ɗauke ta ba wanda ya ce ka'in da na'in ya rufe ta. To amma a yi ta da wanda ya kawo kanshi don kanshi. To saboda haka akwai buƙatar waɗanda duk suke jin za su ba abin nan to su daina kaiwa makwabtansu hari su daina kwasan masu iyali dabbobi su daina kashe su kuma su daina hana su noma gonakinsu in aka sami wannan a ƙauyuka da dazuzzuka ai ba ka ga sanda ba za ka ga soja mutum da da da ake zanda lafiya akwai su tuni dai iyaye suka fara tururuwa zuwa fadar gwamnati idan ganin ɗiyansu da aka sace tura na hajiya kudu anka yarinya ta wanda an ka ɗauko kan ya ta farida lawali da dana na harko tana ciki daga makarantar jangebe wadda an ka ɗauko waɗanda mun ka yi. al'amari ba mu cewa komi sai dai mu ce mun bar mu Allah. Bayan nan na kuma zanta da wasu daga cikin ɗaliban. Balkisu Abubakar. Wani aji kike? ss Ya e. Yaya ko ka ji da wannan al'amari? Al'amari mun ji shi ba Kun ci ta ya kasa? Mm. Ya kai? da daddare suka zo suka ce mu tashi mu a ma'aza masu tare mu sallani ne nan suka ce mu tashi muna ta gudu muna ta takin tsatsiyar dawa duk muka ji wasu suka ji tsawon gudu wanda ba su iya tafiya su ce su kashe su ko ku su haɗe su dan nan ba su iya tafiya ko a su ko ku a wasu a yi ta kashe sun ba ku abinci a hanya tun da karhe ɗaya na dare da ba ta yi abin abin gwani sai da karhe biyu na rana. Duk ba ku yi talashi ba samu. A sai da muka ce ko da muka ce karhe biyu na saye. Da muka ce suka ce mutu abinci ɗan muna ci muka dafa abinci muka ci muka ƙoshi sannan muka kwanta. Saye ana yi suka ce to mu tashi mu rawa muka rawa muka yi kwana biyu muna cin shinkawa da wake da nan jiya da zamu ruwa dawa mu shinkawa da wake da gari suka garwaye suka ce mu wani abin da na lura da shi shine irin karancin da aka yi masu wajen ba su sutura musamman hijabai da kuma takalma domin galibin sun taho suna gishi sabili da dogon tafiyar da suka yi cikin dare san Malafa shi murya amurka daga gusau a najeriya a gaida sani shu'aibu malumfashi har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin Washington DC. Ga Ibrahim Garba da labaran duniya kashi na biyu. To Abdulaziz ana kyautata zaton a yau dinnan talata Amurka za ta kakaba mu kasar Rasha takunkumin ladabtar da ita saboda saka ma mai sukar fadar Kremlin alexander Navalny guba a cewar wasu majiyoyi masu masaniya game da batun. Shawarar da shugaba Joe Biden ya yanke ta kakaba mu Rasha takunkumi na nuni da irin bambancin da ke akwai tsakanin matsayinsa da na mutumin da ya gada Donald Trump wanda bai dau matakin ladabtarwa kan wannan al'amari na watan agustan bara ba rasha ta faɗi yau dinnan talata cewa duk wani takunkumin da amurka za ta kakaba mata saboda batun na balli ba zai haifar da fa'ida ba kuma zai daɗa rikirkita dangantakar ƙasashen biyu ne kawai da tuni ma ta yi tsami yanzu kasar faransa za ta rika yin rigakafin cutar covid-19 ma mutane 'yan shekaru 65 zuwa sama da jami'ar ofpost da kamfanin har hada magungunan birtaniya da sweden astrazeneca ke yi yau talata ne dai ministan harkokin lafiyar kasar oliver beran ya yi wannan sanarwa a wata hira ta gidan talabijin beran ya ce duk wani dan shekaru hamsin mai wata lalurar lafiya na iya samun rigakafin AstraZeneca ciki har da masu shekaru 65 zuwa 74. Kasar Faransa ta kasance cikin jerin kasashen turai da dama da a baya suka yi amfani da wannan rigakafin da jami'ar ta Oxford da AstraZeneca ke yi. A ƙarshe manzan Amurka na musamman a Afghanistan Zalme Khalilzad ya gana jiya litini da shugaban Afghanistan Ashraf gani da kuma Abdullah Abdullah shugaban kwamitin tattaunawar zaman lafiya a afghanistan don duba yadda za a hanzarta matakan kawo ƙarshen yakin da aka yi shekaru gomai ana tafkawa a ƙasar mun tattauna kan batun maido da zaman lafiya tattaunawar doha ra'ayin amurka a yanzu da kuma matakai na gaba abinda abdullahi ya faɗa kenan ta kafar twitter wanda shi ke jagorantar majalisar sasantawa ta ƙasar. ma'aikatar harkokin wajen amurka ranar lahadi ta ce dalilin tafiya afghanistan da khalid ya yi shine a samu komawa tattaunawa da dukkanin bangarori ciki har da taliban da kasashen yankin don a samu cimma kwanciyar hankalin siyasa mai dorewa a yankin a gaida ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda hukumomi sun garkame tsohon firaminista Hamma Ahmadu a kurkun filinge da ke a tazar kilomita 198 a arewa maso gabashin birnin Yamai a bisa zarginsa da aikata wasu tarin laifuka sama da goma. Matakin da magoya bayansa ke cewa bita da kulli siyasa ne wakilin murya Amurka a Yamai Sulmun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Hamma Amadu wanda shi da kansa ya gabatar da kansa a ofishin 'yan sandan farin kaya a ranar Juma'ar da ta gabata bayan da ya samu labarin hukumomi na neman sa ruwa a jallo ya gurfana a gaban alkali mai kare muradun gwamnati a yammacin jiya litinin inda aka karanta masa wasu laifuka sama da goma da ake zargin sa da aikatawa kafin a wuce da shi gidan yarin filinge. ga abin da lauyansa Metar Bubakar ke gaya wa sashen Faransanci na muryar Amurka. Le d'accusation fait tout au kilomètre c'est 10 points chef d'accusation Ya ce wasu jerin laifuka ne ake zargin ya aikata cikin su har da haɗa kai da wata ƙungiyar da ke yunkurin kawar da halattacciyar gwamnati da kafa ƙungiyar 'yan kife sai zargin tunzura jama'a da zargin furta kalaman kabilanci da dai sauransu. Abin ba kan gado. Magoya bayan Hamma Ahmad ado sun yi tur da wannan mataki ko da yake a cewar su ba su yi mamaki ba domin a tunanin su tsarariyar ajanda ce aka so mazartarwa da zammar cimma wata manufar siyasa alhaji muhammadu mai duka na daga cikin kusoshin jam'iyyar model lumana ta hamma amadu hamma amadu babu wani abun da ya yi wanda za a ce yau ya kawo tashin hankali ko ya kira game da tashin hankali don haka wanga abu bita da kullina kuma kowa ya san Eh, da dadewa abin da suka biya da hamma kaga na daidai sun hana mai takara suna ganin hamma shi na zai iya yin wani abu kuma hamma ya nuna musu a bisa kan siyasa eh, ba tayin suna ba saboda duk inda ya zagaya al'umma ta hito ba a kama mutum a kan babu hujja ko misalin zarata in zance na wanda aka yi cikin kamfani babu wanda cikin kamfani bai yi maganganu iri-iri ba. Wasu daga cikin shugabannin 'yan hamayyar da suka bakunci gidan yari a jiya saboda zargin su da hannu a zanga-zangar watsi da sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa sun hada da tsohon kwamandan rundunar mayakan nishar janar mumuni burema da aka kai gidan kasan walam yayin da aka ajiye abdu mamman lokoko na jam'iyyar muna tare da tahiru saidu mai yaƙi na model lumana a gidan yarin sayi yayin da adama garam hukumomi ke ci gaba da tsare abdulrahim balarabe na jam'iyyar rdr canji da wasu mukarraban jam'iyyun hamayya. Tuni 'yan rajin kare hakkin jama'a irin su shugaban kungiyar kadaddan son Allah suka fara jan hankula akan maganar mutunta 'yancin waɗannan 'yan siyasa. 'Yan siyasan dan Allah su shirya a tsaya a tattamna ai ba da wata ƙasa suke duka 'yan Nijar ne a tattauna mu ba mu son mu ga an kai su an dinkime su ba shari'a a bari shari'a ta yi kuma ta gaugauta ta yi bincikanta in ba su yi ba kuma kuma doka ta gaugauta ta saki su. Da a tsakiyar watan jiya alkali mai kare muradun hukuma ya sanar cewa yana bin diddigin abubuwan da ke faruwa a yakin zaben da ya gabata wanda a cewarsa ya lura da wasu 'yan siyasa na amfani da kalaman da ba su dace ba sannan ya ce muddin wasu abubuwa na hargitsi suka biyo bayan waɗannan jawabai zai ɗauki matakin hukunci akan irin waɗannan 'yan siyasa. mu muni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman Barma da wannan rahoto yanzu kuma sai mu ƙara komawa Najeriya inda gwamnati ta shirya karɓar allurar rigakafin cutar coronavirus da za su iso ƙasar a yau da kuma tsare-tsaren da za a yi amfani da shi wuri wa 'yan ƙasar da shugabanni a matakin farko. A Abuja Malam Garba Shehu ya yi wa wakilin murya Amurka Umar Faruk Musa ƙarin bayani akan tsare-tsaren da gwamnati ta yi. Yau ana sare ruwan allurar zai sauka. Ita kororon allurar da ya tun jiya an karbe su wannan sannan a ka'idar doka ba za a yi allura a ƙasar nan ba sai hukumar ta tantancewa ta maganganuwa nafdac ta amince so allurar nan an kawo su nafdac za ta duba laraba da alhamis ran juma'a in dai babu matsala za a kaddamar da wannan shirin yin allura a babban asibiti da ke birnin tarayya wato national hospital ga jami'an lafiya ba wai likitoci da nas nas ba ma har masu shara da wanke-wanke a asibiti su ne a gaba-gaba su za a fara yi wa allura ranar juma'a kenan asabar kuma Allah ya kai mu shugaban kasa mataimakinsa da shugabannin addini da wasu na gargajiya za a fara musu don gwaji a nuna amincewa ta manya akan wannan allura domin sauran jama'a su karbe ta wannan shine tsari da aka fito da shi to yaushe ake sa ran za a samu isassun alluran da za su zagaya jihohi kuma a samu mutane masu yawan gaske ganin cewa yanzu kamar bai ma kai ɗaya fisa ɗari ma da abun da watakila za a bukata a yi allura a najeriya ba ko abubuwan yadda suke gudana a duniya masu abubu da suka fara fito da allura su suka mallaki kayan su sai yanzu suka dan fara sakinta mu dai muna sa rai a wannan kofa da aka bude za a samu allura nan biliyan arba'in ta wannan kofa da aka bude cikin wata biyu ga miliyan hudu ta sauka muna fata gwamnatin tarayya ita ma za ta siyo kamar wajen miliyan sittin a wasu kafofin daban ana fata dai cikin nufin ubangiji daga nan zuwa shekara mai zuwa za a yi allurar nan ga mafi rinjayen al'ummar najeriya shine kawai abin da zan yi cikin wato wannan rukuni na farko kamar kyauta ne ba wai sau a gwamnatin tarayyar najeriya sai ba kenan mm, wato akwai haɗaka ne da aka yi na ƙasashen duniya a ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya duniya don a tabbatar cewa ƙasashe marasa ƙarfi su ma sun samu allura saboda haka wannan haɗaka da aka yi najeriya ma tana ciki akwai gudunmuwa da aka ba da ga irin su ƙungiyoyi irin na agaji masu taimako wajen harkar magani kamar wanda ake ce ma gavi da su bill gates foundation da sauransu saboda haka ƙungiyoyi da dama sun kawo tallafi aka haɗa kuɗaɗe masu ɗumbin yawa aka fara yin wannan eh, kana iya cewa wannan ɗin ba ta biya ba ce gaskiya ne a gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta biyu Afrik akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a viewhausa.com ko ko sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba ga wannan sakon. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattaunawa kan korafin da manoman kankana suke yi cewa ba a tantance musu irin da za su noma muna kuma tattaunawa da ibrahim musa mamba a kwamitin tantance iri da ke najeriya wanda ya fara bayyana irin matakan da manoman kankana ya kamata su bi a cikin shirin namu na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya a su da mu Hauwa Umar. Babban abu matsala dai da na sani guda ɗaya ce, shi wannan irin kankaran nan mafi yawanci shigowa ake da shi daga waje kuma hybrid ne wanda idan ka shuka shi bana idan ka ɗauki irin kankanan da ka shuka ka sake shukawa ba zai yi abin da kake bukata ba. Duk da na san akwai ɗakuna na bincike da nazarin halittar tsirrai kamar na jami'ar Amadu Bello na Zaria da jami'ar aikin gona ta Abeokuta da Akure suna nan nan suna iya kokarin suna aiki su ga yadda za su fito da ainihin ingantaccen irin da za a iya shukawa a Najeriya kuma ko ina idan aka aka lura da yanayin ainihin yanayin shimfiɗar kasar da muke da ita a kowanne kowanne sassa na kasashe na faɗin mu wato Najeriya. Sannan kin ga shi irin da za a shigo da shi a inda aka shuka shi a gwada shi aka fitar da iri ba lallai bane ita ƙasar ta zama na cewa ainihin abin da bature ke kira to sai ta zama ainihin duk abin da ke a waccan kasar da aka tantance wannan irin aka shigo da shi muka duba ma ga ya dace a yi amfani da shi ya kasance kasar iri da ya ce da wacce za a shuka a nan a Najeriya. Duk da mu kanmu a mu na hukuma muna fuskantar kalubale guda ɗaya. Kalubalen da muke fuskanta shine mafi yawanci irin nan idan an shigo da su kasancewar guraren fitonmu suna da faɗi suna da yawa ba ma samun ma'aikatanmu gaba ɗaya su ma mai ko ina saboda karancin ma'aikata a kasance an je an ga wannan irin da za a shigowa da 'yan kasashe sannan mun sa shi a ɗakunan bincike mun duba mun tabbatar da sahihancin sa ingancin sa kusan kashi saba'in da biyar dai cikin ɗari shine muke samu muna tantancewa idan an shigo da shi. Mu dai koma kan noman kankanan nan tunda manoman sun yi korafi cewa ai ba wani ɗakin bincike da yake duba kowane irin taki za su yi amfani da shi ka kawo maganan cewa ba su da wani tsari wanda za a ce suna da murya ɗaya ko kuma su kafa wata ƙungiya wanda za su je su kai korafin su to tunda dai har hukumar tantance iri ta gano cewa suna fuskantar wannan matsalar baka ganin ya kamata kawai a magance matsalar ne ko da ba a ce sai sun zo a matsayin ƙungiya sun kawo korafin su ba eh, to tunda kin ga musamman ma yanzu da ke gwamnatin tarayya ta saki ainihin jadawali na karkata ainihin tattalin arzikin ƙasa zuwa ga aikin gona wannan yana da kyau amma domin a matsayinmu na hukumar tantance ingantaccen iri dole sai mun yi aiki tare ka faɗa da ka faɗa da jihohin da ake noma wannan kankana dinnan nan tunda idan kin duba kamar kano da jigawa a karkashin ma'aikatar aikin gonar su mm. akwai kamfanoni masu zaman kansu ma na gwamnatocin jihohin nan kamar kin ga jiga akwai jada mm. jada na an mata rijista a hukumar mu tana yin ingantaccen iri kuma irin ta yana yana da kyau sosai haka ita kanta ma kano tana da nada tana da ainihin ainihin kamfanin iri na jiha mai zaman kanta banda ainihin kamfanoni 'yan kasuwa masu zaman kansu da aka rajista. Ina ga abin da ya kamata su yi dole su haɗa kai da ainihin ma'aikatan aikin gonansu na jiha da kuma ainihin hukumar aikin noma na ƙananan hukumomin su inda suke wannan noma. Sannan ina ga abin da zan daɗa ƙara kin ga kamar jihar Jigawa bara mun nemi ma shili gwamnatin saboda irin waɗannan matsalolin gwamnatin jiha a ƙarƙashin ainihin shi shugabancin Badar a Bakar, gwamnan jihar Gida, sun ba mu filaye a duk faɗin jihar din a duka masarautun guda biyar wanda saboda idan mun zo lokacin damuna da kuma noman rani duk ainihin irin da manoma na wannan jihar suke nomawa za mu bi mu shuka sannan mu kira manoma mu nuna musu yadda za a kula da shi kuma da yadda za a shuka shi kuma idan mun gama mun samar da wannan irin ba ɗauka za a yi ba a fitar da shi daga jihar manoman za a rarrabawa saboda haka babban dai matsalar dai da wanda kowa ya santa malaman an gona ne a matakin gwamnatin tarayya da jiha da kananan hukumomi ba su wadaci ainihin manoman ba ya kamata ita gwamnatin tarayya da gwamnatin da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi su baza malaman gona zuwa ga manoman mu na karkara domin su ilimantar da su akan noma na zamani wanda insha Allah idan suka yi hakan su kansu manoma za su dukufa su yi noman kuma ita kanta kasar za ta samu eh, abin da take bukata duk da na ga hukumar nalda za ta ɗauki ma'aikata ma'aikata malaman gona kamar dubu talatin ta baza su a duka jihohi da kananan hukumomin da muke da su amma ma'aikata dubu talatin da waɗanda muke da su gaskiya ba za su isa ba. masu sauraro a nan za mu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin ibrahim musa mamba a majalisar tantance iri da ke najeriya da kuma wakiliyar ma abuja hawa umar sai kuma julius gresham da ta bada umarni ni muhammad hafiz baballe ake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. gaida Muhammad Hafiz Babal yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe. Ya ce salam VOA Hausa da Allah ku bani dama na taya daukacin ɗaliban makarantar Janjibi ta ƙaramar hukumar Talata Mafara da ke jihar Zamfara tare da iyayensu murna sako su da aka yi daga hannun masu garkuwa da mutane domin neman fansa. Da fatan Allah ya kare afkuwan haka a gaba amin. sai sakon ahmadu abacha matina a jihar yobe ya ce muna yi wa sabbin zababbun shugabannin ƙananan hukumomin jihar mu ta yobe guda goma sha bakwai da za su sha rantsuwar kama aiki a gobe laraba uku ga watan mayu fatan alkhairi allah ya taya su riko allah ya ba su ikon shimfiɗa wa jama'ar su ayyukan raya ƙasa da ci gaba amin sai sakon ado salati goma ga annabin rijau ya ce sabuwar gwamnatin ƙasar Nijar ya kamata ki dama da mata a cikin wannan tafiya domin wallahi mata sun fi maza jin kai da tausayi don haka na tabbatar da cewa idan kika sa mata a ciki to za su fi maza ba da shawarwarin ciyar da ƙasa gaba Sakon Sani Muhammad Chindo anguwar Karofin Madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika matakin da kungiyar masu safarar kayan abinci da dabbobi zuwa kudancin Najeriya ta dauka na shiga yajin aiki don bunkadin 'yan kungiyar su yayi daidai. Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kawu Muhammad ya ce tabbas shugabannin Arewa majalisun tarayya da na jiha da sarakunan gar gargajiya da masu hannu da shuni da masu fada a ji a ƙasarmu ta Najeriya. Ya kamata duk ku yi mai yiwuwa don samo maslaha tsakanin 'yan kasuwar arewa da kudancin ƙasar. To mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonninku. Madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. jami'an tsaro a najeriya sun ce 'yan bindiga sun sako ɗaruruwan ɗalibai 'yan mata da aka sace kwanan nan daga wata makaranta a sashen arewacin ƙasar kwamishinan 'yan sandan jihar zamfara abu yaro ya turo da saƙon twitter mai cewa 'yan makaranta 279 ɗin na cikin farin ciki da ƙoshin lafiya yaro ya ce matakan sulhun da gwamnatin zamfara ke ɗaukawa da 'yan bindigar na daga cikin dalilan sako 'yan matan ya ce daga bisani za a yi ƙarin bayani mambobin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya asean a takaice za su gana yau dinnan talata don tattaunawa kan taɓarɓarewar siyasa a ƙasar myanmar ministocin ƙasashen da ke wakiltar kowace daga cikin ƙasashe goma mambobin kungiyar da suka hada da brunei cambodia indonesia louis malaysia philippines singapore thailand da vietnam za su tattauna ta kafar bidiyon yanar gizo da takwaran aikinsu na ƙasar myanmar mamba a kungiyar Kungiyar 'yan jarida ta ƙasa da ƙasa ta Reporters Without Borders RWB a takaice yau dinnan talata ta ce ta shigar da ƙara a ƙasar Jamus kan wasu manyan jami'an gwamnatin Saudiya biyar ciki har da yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman tana zargin su da laifin cin zarafin bal'adama. Kungiyar mai fafutukar tabbatar da 'yancin 'yan jarida ta ce a karar da ta shigar ta zayyana yadda ake yawan kuntata ma 'yan jarida a Saudiyar. inda ta yi nuni da daurin 'yan jarida wajen 34 da kuma kisar jamal khashoggi ana kyautata zaton a yau dinnan talata amurka za ta kakaba mu kasar rasha takunkumin ladabtar da ita saboda saka ma mai sukar fadar kremlin alexander navalny guba a cewar wasu majiyoyi masu masaniya game da batun shawarar da shugaba joe biden ya yanke ta kakaba mu rasha takunkumi na nuni da irin bambancin da ke akwai tsakanin matsayinsa da na mutumin da ya gada donald trump wanda bai dau matakin ladabtarwa kan wannan al'amari na watan agustan bara ba to masu tsaro da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya yarda. yanzu a madadin ibrahim garba wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma juli ne da gresham da ta hada mana sauti da ma injin namu na yanzu ni abdulaziz adili toro nake cewa sai mu haɗu a shirin mu na dare da yarda ubangiji allah yanzu kuma sai a gyara zama a sauran shirin yau da gobe domin kuma tasa a duk faɗin duniya.